Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato Sha ɗaya da minti ashirin zuwa Sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida dubu sha bakwai da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da dumi su. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin iran ta kira a kasar pakistan da ta sa ido kan sunonin 'yan ta'adda da ke cikin kasar ministan tsaron najeriya muhammadu badar abubakar ya ce dokar najeriya ta haramta biyan masu garkuwa da mutane kuɗin fansa kasar pakistan ta sha alwashin kyauta hulɗar diflomasiyya da kasar iran bayan rikicin da kunno kai asusun kula da ƙananan yara na ɗinkin duniya unicef ya ce yankin gaza shine wuri mafi hadari ga yara a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran ta yi kira ga kasar pakistan sa ido kan sansanonin 'yan ta'adda da ke cikin kasar ta a cikin wasu sanarwa da makatarokin wajen kasar iran ta fitar ta tur da matakin rashin daidaito da kuma nuna rashin amincewa da kasar pakistan ta ɗauka na kai hari a wani ƙauye da ke kan iyakar ƙasashen biyu kimanin mutane tara ne suka mutu ciki hadda wasu yara guda hudu samun harin da pakistan din ta kai a ƙauyen saravan da ke kudu maso gabashin kasar iran da ke lardin sistan baluchistan wanda ta ce martani ne kan harin da iran din ta kai a wata maboyar 'yan ta'adda da ke cikin kasar pakistan din har ila yau ta ci gaba da cewa iran tana ci gaba da riko da manufofin kyakkyawar makoma da yan'uwantaka tsakanin al'ummomin kasashen biyu da gwamnatocin kasashen na iran da pakistan don haka bai kamata su bari makiyansu tsohon baki cikin kyawar alaƙar da ke tsakaninsu ba domin dukkan kasashen biyu suna ɗaukar zaman lafiya ta al'ummarsu da ma yankin a matsayin jallayi a wajensu. Ƙasar Pakistan ta sha alwashin kyauta hulɗar demokrasiya da ƙasar Iran bayan cin da ya kunno kai. Wannan sanarwar tana zuwa ne bayan da firaministan Minister riƙon ƙwarya na ƙasar Pakistan ɗin Anwarul Haq Kakar ya jagoranci wani taron gaggawa da jami'an tsaro da suka da soji da sauransu domin tattaunawa kan saɓanin da ya kunno kai tsakaninta da iran bayanan da kafan watsa labaran ƙasar pakistan suka fitar ya nuna cewa pakistan ta amince ta dawo da cikakkiyar dangantakar diflomasiyya tsakaninta da ƙasar iran kuma dukkan jakadun ƙasashen biyu za su koma bakin aikinsu nan ba da jimawa ba kakar ya kara da cewa yana da muhimmanci ga dukkan kasashen biyu da su ɗauki matakin da suka dace na kara karfa danƙon zumunci da kyawar dangantaka tsakanin su ya kai zuwa wani matsayi fiye ma da kafin bullar saɓanin baya-bayan nan a tsakanin su ministan tsaron najeriya badar abubakar ya ce dokar najeriya ta haramta biyan masu garkuwa da mutane kudin fansa tana nan daram ministan wanda ya bayyana hakan ne a taron majalisar zartarwa da aka gudanar a ranar da ta gabata ya ce lokaci yayi da za a daina biyan kuɗin fansa saboda haka saboda haka ne kadai hanyar kawo ƙarshen masu garkuwa da mutane ya ce shugaban ƙasa ya baiwa dukkan hafsoshin tsaro goyon baya da ya kamata don ganin an kawo ƙarshen garkuwa da mutane da ya yi kamari a ƙasar tsohon gwamnan jihar jigawa ya ce kasancewar dokar najeriya ta haramta bayar da kuɗin fansa ya sanya bai kamata mutane su rika biyan kuɗi saboda ba shi da amfani shugaban kasa ya ba mu umarni tare da dukkan hafsoshin tsaro ya kuma ce lalle a je a tsayar da wannan abu da ke faruwa ko mun samu kaimi don ganin mun kawo ƙarshen wannan wato ibtila'i da ke addabar kasar. ya ce ana ci gaba da fatakar 'yan bindiga a jihohin zamfara da borno don ganin an daƙile ayyukan rashin tsaro da ta zoma a kasar. ta masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jami'an tsaro a kasar iran sun dakile yankurin kai harin ta'addanci da kuma cafke waɗanda ke da hannu a kai rahotanni da ma'aikatar leƙin asirin ƙasar iran ta fitar sun nuna cewa an kashe wasu 'yan ta'adda da dama da ke da alaƙa da ƙungiyar ta'adda ta isis kuma an kama wasu da dama da ke da hannu wajen harin baya bayanan da aka kai a garin kerman ya ce akwai ba mai guda biyu da aka kera da nauyinsu ya kai kilogiram ashirin kuma aka sanya wasu makamai a ciki daga cikin waɗanda aka cafke akwai muhammad imran tamvir da ake wa lakabi da abu imran ɗaya daga cikin jagoran kungiyar isis ta lardin khorasan haka zalika ma'aikatar ta kasar iran ta sanar da cafke wani kusa a ƙungiyar ta isis mai suna mihtab wanda ke da alaƙa da abdullahi tajik kuma sun shigo iran ne a matsayin baƙinsa da suke aiki a sa. da ƙarshe za ku ji cewa asusun kula da ƙananan yara na masar ɗinkin duniya unicef ya ce yankin gaza shine wuri mafi hadari ga yara a duniya mataimakin babban daraktan asusun kula da kananan yara na masar dinkin duniya unicef ted cheban ya bayyana yankin zirin gaza a matsayin wuri mafi hadari a duniya ga yara ya ce halin da ake ciki ya tashi daga bala'i zuwa kusan rugujewa cheban ya shaidawa gidan talabijin dan al jazeera cewa bayan kammala ziyararsa a gaza sama da mutane 220 a arewacin zirin gaza ba su samun tsautacen ruwan sha kuma da kyar suke samun abinci kuma dubban yara na fama da rashin abinci mai gina jiki da cututtuka shaiban ya kara da cewa kashi 70 cikin ɗari na waɗanda aka kashe a yankin gaza mata ne da kuma yara ƙanana samun irin wannan adadi ba a taɓa gani ba a duniya don haka ya jaddada yin kira da ƙara dakatar da yakin yana mai cewa ci gaba gwamnati da yaƙin lamari ne da zai iya haifar da ƙaruwar adadin waɗanda suke mutuwa sakamakon kamuwa cututtuka da kuma bala'in yunwa to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. to da ga shirin nan kuma na muryoyin masu sauraro. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum radio ta Iran jamhuriyar musulunci sunana Hassan Audu dan jihar Tawa mazauni Gambia to muna muku fatan alheri don a cikin wannan tafiya zuwa jagororin wannan tafiya mai tarin albarka ina mu kowa da kowa fatan alheri kuma ina fatan ubangiji allah sa wannan tahiya ta daure kuma allah ba mu zaman lafiya sai mu na addinin musulunci ina muku fatan alheri na ku nake magana hassan abdu dan jihar taha mazauni gambia sarakunda Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu don basalim kira don Iraq. Yau kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abokan arziki. Na farin da sai in gaishe ka kai kanka uban tahiya Hassan Barka ina gaida Malam Kabiru makarantar Malam Abba Maradi ina gaida Nazifi Ibrahim ina gaida Ibrahim Haruna ina gaida Hadda mai kwamfuta ina gaida Sanusi Madattai ina gaida Iliya Hamidin ina gaida Musa Malam Tanko ina gaida Hamma Yaro yana gaida tanko kanena yana gaida maliki kanena yana gaida alhaji dawai kanena yana gaida alhaji hamza a biya so kai kanka iliya hamidan ban mance da kai ba iliya mai shayi da kanti yana gaishe ka alkatsun baban liman yana gaishe ka wancan mai wankin hullana dan hilal mai wankin hulana yana gaishe ka ba da ban haka nan kuma duk wanda bai ambaci suna ne ba ka san abin ka kaina muka ɗebo su sai a hankali mutuwar ta zo kasuwa ta ce bata sauna za ta ɗauka ba yana gaida duk wanda ji muryata na gode Allah saka da alheri kuna tare da Isa Bukar tsoho mai barka a ulumman ma da ya mai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh murya BOH radio terrain tun muna godiya da damar da kuke bamu mu isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da eh, da farko dai suna na sani da'u a daskatun daga nan tsatsun burum gaisuwar farko zuwa gare ka kai kanka mai gabatar da wanga shiri a shan barka akwai mamman sani daudacin waza isu madattai sunusu madattai tashi unguwar tudu isiya manaja dan kabu kabu rawa mai aski da dukkan ma'aikata na radio wanda suke cikin garin da magaram ina yi musu fatan alkhairi a madadin abokina basiru a radio shukura na da wannan cikin garin zazumburum akwai abokanan aiki na na radio martaba ina yi musu fatan alkhairi na tsallaka najeriya akwai haɗabu mai kwamfuta su sumayya siyar sarakuna firdausi ibrahim na'ibawa kwamaran iliyasu digawa ina yi musu fatan alkhairi akwai aboki na lawan sada daura akwai baba alkashin daga nan habbun nan agadas ina yi muku fatan alkhairi muryar biyo sani dawu alaska tsatsun burum Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. Muna godiya da ake ba mu dama muna isar da sakonninmu na gaishe-gaishe bisa ga 'yan uwa da amnan arziki. To a yau ma na shigo da sakonni na na gaishe-gaishe. Da farko dai ina gaida ma'aikatan Radio Iran musamman ma mai jagorantar wannan shiri. kai tsaye hassan barka a agades muna jinjina ma ina gaida shugaba na masu kira da saurare alkasun baba liman akwai mataimakinsa abdulmu'min muhammad zamfara akwai shugaba na mai watsa labarai na kungiya ta masu kira da saurare kabiru sul usman a na yake da magara ba zan manta da eh, mataimakin mai tsawatar dawa e, mamman sani big man eh, a na yake shi ma da magaram ba zan manta da abokina abdulrahman abdo kibiya ba zan manta da sanusi madatte isu madatte Kante ba zan manta da ilyas agadas ba zan manta da abdulkadar amma anan shi ma agadas radio iran mai muku magana alkasum ne agadas ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana na Alhaji Abdul Aziz da Sunaija. To da wagga dama da kuce babu da mu gaida yan uwa da na arziki musamman da kowa shirin namu Hassan Barka ina gaida ka. Ina gaida buka roka-roka a gadas. Ina gaida alƙasun wanda ya ce a gadas. Ina gaida miji soya mai ta sau wanda ya ce zanda. Ina gaida Letoro wanda ya ce zanda. Ina gaida Malam Babaye wanda ya ce zanda. Ina gaida Malamasi Alhaji Abdul wanda ya ce zanda. Ina gaida Ayuba Alhaji Abdul wanda ya ce zanda. ina gaida sabu wanda yake zanda ina gaida idibare wanda yake zanda ina gaida <coughs> abdulrashid alu wanda yake agadas ina gaida malam ya wanda yake agadas ina gaida goje dan wahala yahiya goje dan wahala wanda yake dan saka ina gaida dukkan masu sauraron wanga shirye-shiryen daga na kulawa na alhaji abdu agadas niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran radio mai albarka na gode muku da kuke ba mu dama muna gaishe gaishe yan uwa da amina arziki cikin karshen mako ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai ina fatan kowa shi na lafiya lau daga farko dai ina gaida hassan barka da shi da iyalan shi ina gaida ka alkasim baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka shutu tayar agadas kai ma ina gaida ka haruna dingirawa buza ina gaida ka tsoho mai albarka dan zamu kwara kai ma ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ma ina gaida ka nisi Madattai, Isu Madattai, eh, Sule Usman bakin taransa kai ma ina gaishe ka duka wani eh, lawali andu kai ma ina gaida ka lawali abbali lawa abbali agadas ina gaishe ka duk wanda a cikin wannan tafiya mai albarka ina gaida kowa da sunan shi ne mai sauraron ku yau da kullun alhaji amman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum radio iran ne ne mahammadu zakir love ya na shigo shirin gase gase dan wan enuma arziki nake gaida president mu chani wani ke kama na talakawa ke gaida ruga ke gaida dila mai nama din gaida asan barka tare da bukaikin aikinka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyu jamhuriyar musulunci ta iran ku da aiki barka ku da haka muna godiya da kuke bamu da muna gaida yan uwa da na arziki da farko dai zamu yi amfani da wannan da mu gaida shugaban shirin mamman barka ina gaida ka da dukkanin masu aiki a gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran ina gaida na abdulrashid na kata ina gaida mamman fesa wanda yake nan da magaram ina gaida malam ibrahim ina gaida uga dan azumi ina gaida malam san lalala ina gaida aminu lado ina gaida abu badego ina gaida dan mamma wanda yake nan birnin da magana ina gaida bali mai aski da karshe ina gaida eh, abokin na sa'adu wanda yake can garin muradi ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio VOH radio Irami Albarka Benzi ma da kenan a gadar jamhuriyar Niger mana gudar ake kiwon da mana gaida yan uwa da manna arziki da farko zan gaida shugaban gashi da Hassan Barka eh, baban namu Alhaji Isu Dula mai nama da kenan a gadar Bukari Roga Roga an gaida Hamza Yaro Zaki Labu Muhammadu ina gaida shi abokin Cani musamman ma Isu Madat madattai sanushi madattai agwa mai faci toro na shi na shi ma musamman sumayya ina mata fata alheri ita ma tsoho mai albarka ina gaida shi ma musamman ma yahaya mai kwamfuta ina gaida shi ma ina mashi fata alheri insha Allah benzema da nan a gadar jamhuriyar Niger fatan alheri zuwa kowa ga kowa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa radio biyu radio mai albarka radio tehran ina eh, gode muku da ko ba mu dama karshen mako muna gaida yan uwa da amina arziki daga farko dai ni ne alhaji amman daga nan gaya mai ta barka ina ma fata alheri kuma ina gaida ka eh, lawa abba da agadas ina gaishe ka lawali andu nan gaya mai ina gaishe ka sani su madattai ina gaida ka ibrahim haruna tsingirawa buza ina gaida ka muhammadu dan bare bari kai ina gaida ka bubakar tsoho mai albarka ina gaida ka shi da su kai ma ina da ka alkasim baba ara su kai ma ina gai ka ibrahima agada su kai ma ina da ka alhaji asmanu mai turare kasuwatar kai ma ina gaishe ka eh, alkasim agadas ina gaishe ka shi tayar ina gaida ka daga ƙarshe ina gaida sama'il hakimi babban katami ina gaida alhaji muhammadu hakimin kwara ina ina gaishe kwarai-kwarai duk wanda bai ji na kire sunan shi ba ina gaishe shi Allah da shi taimake mu kuma Allah shi mu ne jagora mai sauraron ku yau da kullun ne Alhaji amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyo ta shirin jamhuriyar musulunci BOSH na yi muku fatan alkhairi da farko ina so na gaida kwamarat aliya ya jafar unguru akwai kwamarat ilyas yakubu digawa akwai kuma da ali kwauta kafinta yalwa akwai kuma da yahaya danno azare akwai kuma da umar babban yaya sabon gida akwai firistasi ibn abdullah azare akwai wari malam bare bare zuwa akwai sunusi madatai da magaran akwai isuhu madatai da magaran akwai muhammad salisu dan fulanin kwara akwai yusuf cimbi niger state akwai salisu dan kaduna akwai ibrahim sg kusfa zaria akwai musa na cali mahangi akwai abubakar kawo girgir akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai uh, yusuf gaji mai tare da ringin akwai yusuf muhammad gagarawa akwai adamu umar yanga akwai bahari haya unguru akwai dauda hudu mai kifi unguru da shawarar dukkanin yan uwa yan gwagwarmaya ne musu kowa da kowa fatan alkhairi ina gaishe da kowa da kowa da fatan kowa na cikin goshin lafiya gaisuwa comrade ibrahim lara gabta ku tashi lafiya biyu hausa Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyo BOH Hausa ta yaran Iran mai magana mu tare Basiru garin Malam da Magaram jamhuriyar Nijar mamba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da Magaram. Na shigo wannan hilin domin mika gaisuwa ta ta karsan mako da farko ina gaida jagayya uban tafiya Maman Barka da Sani da uwa Alaska S Burum Radio Martaba Tsatsun Burum ina gaida baki na Mamman Sa'an Dauda Wanzar. ina gaida su madatai Sanusu madatai Hassan Alhaji Omar Umar Sula kabiru taksi taksimoto raba mai aski ba baya lefe da magaram ina gaida abokaina a nan garin malam muhammad nazir masa'ud abdulkarim nan dutsen garin malam balarabe sabutu hajiya ina gaida dukkan masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar da magaram ina gaida ibrahim abdulkarim babanmu wanda aka yi suna malam baba mai hotel a nan garin malam da dukkan masu sauraron wannan muryo masu saurare mai magana mu tare basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar man ba kungin masu sauraron rediyo ta afirka reshen jihar da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen sanin na boh suna na haɗari mai kwamfuta mai daga jihar kebbi a najeriya da farko ina gaida mai suwa malam hassan barka akwai kuma mamman sandarwa cinwaza akwai sandar alaska tsatsun buro akwai sajo arosi a adamu ihan zarora kwamar ilyasu kogo daga su madatai da magaram isa jika mai saje toro zaki so dangi zo masu mai abubakar shi ya sarakuna ta dausa ibrahim na yabawa akwai isa abubakar tsohon mai albarka shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai lurwano alhaji audu da ke agaras akwai yakuba mai aski ba da raka zaharadi na filaso rijiyar lemu akwai usman mai dala bushiri akwai uda muhammadu da ke girgore akwai usman bulat da ke agaras akwai bukar da ke agaris akwai alkasin baba lima akwai kuma alhaji bala a agaris akwai hamisu dan kuka da ke da magaram akwai nazifi ibrahim rugga malam shagari akwai alhaji hassan umar da ke agaris akwai kuma aliyu muhammad s Maraɗa marada a ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen hausa na boh suna na haɗa mai kwamfuta mai daga jihar kebbi a najeriya Assalamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagallako Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Kamar kowace Juma'a yau ma za mu yi gaishe gaishen ƙarshen mako ina gaida Bukari Roga Roga ina gaida tsoho mai albarka Rinjar ina gaida Ilyas Yakubu Digawa ina gaida Haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida Ibrahim Lara gabta ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwaza ina gaida alkasin baban liman har yana gaida iso maɗatai sanusi maɗatai yakubu mai aski ba daraka ba bayan laifi da magaran gambo ina gaida sani da'u alaska ina gaida ibrahim haruna mai anguwa bengirawa ina gaida sauran masu hulɗa da wannan kafa ta boh dw bbc da boa da sauran gidajen rediyo kamar su rfi hausa da irin su CRI da wasu ma waɗanda ba samu da lokaci ba zai bani dama ambato su ba yana muku fatan alheri mai gaishe ku na ZP Ibrahim rugar ma da shagar loka daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka na Agadas da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum da yakan dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na ƙasa da kasa. tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokutan dangane da suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau da allah dai zai dubi ne dangane da matakin da kungiyar ansarullah ta kasar yaman da aka fi sani da alhusi suka dauka dangane da yakin da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza inda kungiyar ta yanke shawara na ci gaba da hana dukkanin jiragen ruwa na isra'ila wucewa ta hanyar tekun bahar al-ahmar ta hanyar babul mandab da ke kusa da gabar ruwan kasar yaman har sai isra'ila ta kawo ƙarshen har-haren da take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kasashen yammacin duniya musamman amurka da birtaniya suka ɗauka na kaddamar da har-hare akan kasar ta yaman da sunan dakile har-haren mayakan kungiyar alhusi ko kuma ansarullah wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da yaddar allah da fatan masu saurari za a bi musu a hankali domin cin cikakken shirin tun a kwanakin bani dai kungiyar ansarullah ta kasar yaman ta sanar da kama wani jirgin ruwa na isra'ila wanda ke kan sa ta zuwa gaɓar ruwan isra'ilan ta hanyar babul mandab da ke cikin bahar al-ahmar ko kuma red sea ƙungiyar ta kama wannan katafaren jirgin ruwa ne tare da tsare shi da kuma tsare ma'aikatan jirgin a matsayin mataki na fara aiwatar da alkawalin da ta yi na kame duk wani jirgi ko kuma kai masa hari wanda ya nufi isra'ila jirgin na kamfanonin isra'ila ne ko kuma na kamfanonin kasashen ketare da suke ma'amala da isra'ilan da kuma kai mata kayayyaki bayan kama wannan katafaren jirgin ruwa na isra'ila sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya yi tazarya da kai goro na kai mari a kasashen yankin gabas ta tsakiya inda a baya bayan nan ya wani rangadi a wasu daga cikin kasashen yankin wanda suka hada da haramtacciyar kasar isra'ilan da jordan da kasar masar saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ya tattauna da shugabanni da sarakuna na waɗannan ƙasashe a kan su ba amurka cikakken goyon baya domin a ɗauki mataki na murkushe mayakan ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi na ƙasar yaman dangane da matakan da suka ɗauka na hana jiragen ruwan isra'ila da kamfanoni da suke isa gaɓar ruwan isra'ilan bi ta hanyar babul mandab a gaɓar ruwan ƙasar yaman da ke cikin red sea duk da cewa dai wannan kira na amurka bai samu karbuwa kamar da ta bukata ba na cewa kasashen larabawan su baiwa amurka cikakken goyon baya domin ɗaukar matakai na kai hare-haren soja akan kasar ta yaman da sunan murkushe ansarullah amma dai kasashen larabawan sun shaida wa amurka cewa abin da yake da matukar muhimmanci shine ɗaukar matakai wanda zai hana watsuwar rikicin yankin zirin gaza zuwa sauran yankuna na yankin gabas ta tsakiya daga sikuwa har da kaucewa shiga duk wani yaƙi da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman sai dai ɗaya daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya wato ƙasar bahrain wadda take da kyakkyawar alaƙa da isra'ila ta shiga cikin ƙawancen da amurka ta kafa na yaƙi da ƙungiyar ansarullah ɗin ta ƙasar yaman domin hana ƙungiyar ta ansarullah ka hari a kan jiragen ruwa na isra'ila da kamfanoni da suke ma'amala da ita bayan kammala ran gadin nasa blinken ya koma amurka nan da nan kuma amurkan ta gabatar da wani daftarin kudiri ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda yake neman a halasta mata ɗaukar matakai na murkushe mayakan ƙungiyar ansarallah amma da wani salo na daban inda ta buƙaci kwamitin tsaro ɗin ya yi tar da allah wadai da hare-haren ƙungiyar ansarallah a kan jiragen ruwa na isra'ila da kuma na kamfanonin zirga-zirgar jiragen ruwa da suke isa isra'ila ta hanyar red sea banda kwamitin tsaro ya amince da daftarin kudirin duk da wasu kasashe ba su kada ƙuri'a ba musamman ma kasashe irin su china da rasha algeria da makamantansu wanda sun maki amincewa da wannan daftarin kuduri amma kasantuwar mafi rinjaye daga cikin mambobin kwamitin tsaron sun amince da wannan daftarin kuduri na amurka an kada ƙuri'ar amincewa da shi kwana ɗaya bayan amincewa da wannan daftarin kuduri amurka da birtaniya suka fara ƙaddamar da munanan hare-hare akan ƙasar yaman da sunan yaƙi da ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi saboda matakan da ƙungiyar ta ɗauka na kai hare-hare a kan jiragen isra'ila da kuma jirage na kamfanoni waɗanda suka ki bin umarnin ƙungiyar na daina zirga-zirga a cikin red sea domin kai kayayyaki zuwa isra'ila amurka da birtaniya sun ƙaddamar da hare-hare a yankuna da suke cikin jihohin sa'ada da kuma hudaida ta'is da kuma babban birnin kasar ta wato sana'a inda suka lalata wasu sassa na barukukin soji har ma da filayen safka da tashin jiragen sama musamman a hudaida da kuma birnin sana'a wannan mataki da amurka da birtaniya suka ɗauka ya samu cikakken goyon baya daga kasashe irin su australia canada holland da kuma ƙasar bahrain duk da cewa dai ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya ba su mara baya ga wannan yunkuri na amurka da birtaniya ba jim kaɗan bayan kaddamar da hare-haren na birtaniya da amurka a kan yaman mai magana da yawun dakarun ansarullah ɗin wato yahaya sare ya fitar da bayani wanda yake cewa da amurka da birtaniya suka yi ya sabawa dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa domin kuwa mataki ne suka ɗauka na kai hari akan ƙasa mai cikakken 'yanci. kuma matakan da suke ɗauka na hana jiragen ruwan isra'ila wucewa ta cikin red sea yanzu ma suka fara baya ga kuma kasashen yankin irin su iran turkiya da makamantansu sun fitar da bayanai daban-daban da suke yin allah wadai da wannan mataki na amurka tare da ɗora alhakin dukkanin abin da hakan zai iya haifarwa akan ita amurkan da kuma birtaniya baya ga kai waɗannan hare-hare da amurka ta yi da sunan dakushe yunkurin ƙungiyar ansarullah na hana zirga-zirgar jiragen ruwa a cikin red sea amurkan daga baya ta san da cewa ta ɗauki mataki na saka ƙungiyar ansarar ladin a cikin jerin ƙungiyoyi na 'yan ta'adda na duniya da cewa dai wannan mataki zai fara aiki ne wata guda bayan sanar da haka ɗin a ranar larabar da ta gabata sai dai wannan mataki shi kansa ya fuskanci kakkausan martani daga bangarori daban-daban tare da nuna wa amurkan hatsarin da ke tattare da hakan domin kuwa ba mataki ba ne wanda zai taimaka wajen shawo kan matsalar da amurkan ta ce tana yunkurin shawo kanta a cikin tekun na red sea wani abu wanda yake kara tabbatar da hakan shine bayan sanar da matakin saka kungiyar a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda kungiyar ansarullah ta kaddamar da wani harin akan wani katafarin jirgin ruwan yaƙi na amurka a cikin ruwan tekun adan wanda amurkan ta sanar cewa wasu daga cikin sojojinta ma sun ɓace kuma babu labarin su masana da dama akan harkokin tsaro wanda suka bi diddigin wannan lamari daga ƙasar amurka wanda aksaransu ƙungiyoyi ne da kuma cibiyoyi masu zaman kansu sun mayar da martani dangane da wani zargi da ƙasar amurkan ta yi akan ƙasar iran da cewa iran ce take mara baya da kuma sanya ƙungiyar ansarullah ɗin ɗaukar matakai na kai hare-hare akan jiragen ruwa na isra'ila da kuma kamfanoni masu mu'amala da ita inda waɗannan cibiyoyi suka kai ga nacije cewa iran ba ta da hannu wajen sanya ƙungiyar la ɗaukar duk wani mataki duk da sha dai ƙungiyar tana da kyakkyawar alaƙa da iran har ma tana samun makamai da ma dubaru na yaƙi daga masana na ƙasar ta iran baya ga kuma wasu daga cikin masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma tsaro sana ganin cewa idan har amurka da birtaniya da wasu kasashen turai za su iya kafa kawance wanda har za su iya kaddamar da yaƙi akan wata ƙasa kamar yadda suke a ƙasar ta yaman da sunan kare tekun red sea da kuma zirga-zirga ta jiragen ruwa a cikin wannan teku to wani mataki ne fi sauki ga amurka shin kaddamar da hare-hare akan ƙasar yaman domin hana ƙungiyar ansarullah kai hare-hare akan jiragen ruwan isra'ila ko ko hana isra'ila kaddamar da hare-hare da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza wanda ya zuwa yanzu ta kashe dubun dubatar fararen hula mata da ƙananan yara wanda kuma har yanzu ba a ga amurka ko birtaniya ko jamus ko faransa ko kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen turai sun ɗauki wani mataki na haɗin gwiwa domin dakatar da wannan ta'asa da laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa baya ga kuma da dama daga cikin masanan sun yi imanin cewa ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ba ƙungiya ce wadda ta yi kama da ƙungiyoyi na 'yan ta'adda ba domin kuwa ita kungiya ce wadda take yin ayyukanta a kan tsari kuma kungiya ce wadda take da manufa akan haka kungiyar za ta samu cikakken goyon baya daga dukkanin al'ummin larabawa har ma da wasu daga cikin kasashen larabawan domin kuwa matakin nata mataki ne wanda ta ɗauka domin kare al'ummar falastino musamman al'ummar yankin zirin gaza wanda akasarin al'ummomin kasashen larabawa suna da wannan buri a cikin zukatansu kuma za su iya mara baya ga duk wani wanda ya dauki matakin taimaka ma al'ummar yankin zirin gaza ta kowace hanya to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shirin skim da wadannan zamu jali zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu ga shirin na muleka iran Toma saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirin na muleka iran shin wanda cin sa mai kawo muku bayani game da tarihin mai wurare na al'adu da ma wurare na tarihi da ma wurare na addini da sauran wurare masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya da fatan masu sun tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara da kamar tanadi a bisa faifai. A bisa. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwalar shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da tarihin asalin Karbansara wato wurin ko kuma masaukin baki a kasar Iran. A taro karo na arba'in da aka yi na kwamitin hukumar kula da al'adu da kayayyakin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya yi bayani kan wuraren masaukin baki guda hamsin da hudu na kasar Iran kuma an amince da a yi masa rajista wurare na al'adun gargajiya a irin jerin abubuwan da unesco ta amince da su masaukin baki yana ɗaya daga muhimmin tsari na salon fasahar gine-gine ta ƙasar iran wanda ya haifar da bunƙasa hanyoyi wanda ya haifar da bunƙasa hanyoyi ta samar da mafita ga matafiya da suke bin hanya da kuma biya musu bukatunsu cikin sauƙi tun daga farkon tarihi zuwa yanzu matsayin iran a matsayin guda ɗaya ƙarfafa matsayin iran yana nan a matsayi guda ɗaya na ƙarfafa al'ummar iran gwiwa na kula da hanyoyi da gine-ginensu da gine-gine masu alaƙa da su a matsayin ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin shiga karbansaraye robot da chafar khane su ne sunayen gini da dama da suka fara bayyana a tarihin gine-gine a yankin farisa wannan kalmar ta samo asali ne a yaren farisa kuma ta an fassara ta zuwa wasu harsuna a faɗin duniya a cikin rashin farisanci masaukin baƙi ya ɗauke da kalmomi guda biyu karvan tawagar matafiya da sarai gida da wurin zama yana nufin gida da rukunin matafiya don haka al'adun farisa sun ba da wannan kalma ga wayewar duniya masaukin baƙin farisawa a cikin tarihi karvan sarai a iran kamar yadda majiyoyin tarihi suka bayyana asalin ayari a iran yana komawa zamanin mulkin academies sun bunƙasa alaƙa a lokacin da duk wata ƙasa mai ƙarfi da ke tsakiya sun bunƙasa alaƙa a lokacin da duk wata ƙasa mai ƙarfi da ke tsakiya ta samar da ingantaccen tsaro kan tituna da hanyoyi da kuma jigilar kayayyaki. to ma alaƙar da ke tsakanin ayarin matafiya da kuma masokin baƙi tana komawa ne zuwa ga zamanin academies kamar da muka amfata lokacin da ya sanar da cefarka ne ɗari da goma sha ɗaya ta hanyar tsohuwar hanyar sarauta da ta haɗa tsoffin garuruwan sardis zuwa susa cefarka ne wanda ake danganta shi da ma'aikatar gidan waya shine mamayar cyrus mai girma kuma shi ne tsarin sadarwa mafi sauri a wannan wancan lokacin chafar ya kasance masinja mai sauri wanda aka tanadar masa doki saboda abinci a kowace tasha a tazara ta musamman don kada daɗe yana neman kayayyaki ko ya jira dokinsa sai ya huta don haka karban sarai ya wanzu ne don amsa bukatun mata yana da wani abu da ake ce masa karan birni yana da abin da karan birni yake da shi shi yasa ake masa kirari da suna karamin birni an ga ƙwaƙwalwar tsaro da ƙarfafa kasuwanci a ƙarƙashin mulkin sha abbas don haka ana iya ɗaukar zamanin safawiya a matsayin zamanin zinariya a tarihin masaukin baƙi na iraniyawa mafi yawancin masaukin baƙi an gina su ne da tubalin ƙasa da gefsun wasu daga cikinsu akwai rijiyar ruwa a ciki ko rijiya a waje don ɗibar ruwan sama su sha wasu kuma sun ajiye wani sansanin jami'an tsaron jihar da alama don a kula da hanyoyi ne sun ajiye wani sansanin jami'an tsaro a jihohi daban-daban ko kuma a jihar da alama don kula da hanyoyi ne a mafi yawan lokuta masaukin baƙiya da tsari na kasuwanci na kusurwoyi hudu. karbansarai mafi yawanci wuri ne da ake ba da tsaro ga ayari da matafiya da daga hadarin yanayi kamar ruwan sama dusar kankara ambaliyar ruwa ko hadarin 'yan fashi akan hanyoyi abinda ya sa tsarin karbansarai ya kasance kamar fagen gida ya kasance kamar katafaren gida kamar fada da kuma katanga sosai a cikin katangar akwai ta fara tsakar gida da ke kewaye da ɗakuna kuma kowane ɗaki yana ɗaki a bayansa jeri na tsayayyun dakarun jeri na tsayayyun ɗakuna da aka ɗago a bango da aka ɗago a bango don amfani da shi a matsayin dandalin barci a wasu lokutan a wajen shingen akwai rijiya da ke cikin gida abin bakin ciki a zamanin yau an bar waɗannan abubuwan tarihi a matsayin kango da wuri ga marasa matsugunai da masu shaye-shaye. Tuma saurare gan lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sa'an shirye amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ya kammala ni ma da gushi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1 www.ng a huta lafiya ng domin jin sauran shirye-shiryen gabatar muku. masu haro sai a gada ma domin ji shirin afirka yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka. haka. kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun matakin da gwamnatin kasar Sudan ta ɗauka ne na dakatar da hudda da kungiyar raya harkar tattalin arzikin kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD kan batun da ya shafi rikicin kasar ta. da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen sudan ta sanar da cewa ta dakatar da duk wata hudda da kungiyar raya harkar tattalin arzikin kungiyar kasashen gabashin afirka igat kan batun da ya shafi rikicin kasarta saboda abin da ta bayyana a matsayin keta haddi da kungiyar ta igat ta yi kan kasarta ta hanyar gayyatar jagoran 'yan tawayen sudan kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati domin halartar zaman taronta a cewar wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta fitar ta bayyana cewa ministan harkokin wajen sudan ali al-sadiq ya sanar da ministan harkokin wajen kasar jibuti mahmud ali yusuf wanda ke shugabantar majalisar ministocin kungiyar igat ganin cewa kasarsa ce take rike da shugabancin kungiyar ta igat ta karba karba a halin yanzu shawarar da gwamnatin sudan ta yanke na dakatar da cuɗanya da duk wata hudda da ƙungiyar igat game da batun rikicin da ke faruwa a sudan ma'aikatar harkokin wajen sudan ta danganta matakin da kungiyar ta iga ta ɗauka a matsayin cin zarafi ta hanyar shigar da halin da ake ciki a sudan cikin ajandar taron koli na musamman na shugabannin kasashen kungiyar ta igat karo na 22 da aka shirya gudanarwa a ƙasar uganda ranar 18 ga watan janairun shekara ta 2024 ba tare da tuntubar sudan ba ma'aikatar harkokin wajen sudan ta ce ta sanar da kungiyar igat rashin amincewarta da matakin kungiyar na gayyatar jagoran 'yan tawayen sudan muhammad hamdan da kalu hamidati zuwa halartar taron kolin kungiyar a birnin kampala fadar mulkin kasar uganda a matsayin wani yanayi mai hadari a tarihin kungiyar igat da na kungiyoyin shiya-shiya da na kasa da kasa wanda sudan ke ganin sa tamkar cin zarafi ne ga shugabancin kasarta baya ga kasancewar matakin a matsayin babban keta yarjejeniyar kungiyar ta igat da kuma dokokin da take tafiyar da ayyukanta a kai kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa ne da na shiya-shiya rashin amincewar ma'aikatar harkokin wajen sudan ya shafi girmama kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu wanda dakarunsa suke kaddamar da hare-haren yaƙi kan sojojin gwamnatin sudan tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 da ta gabata inda hare-haren suka lashe rayukan mutane sama da dubu kuma kuma mafi yawan su fararen hula sannan mutane sama da miliyan bakwai suka tsere daga muhallinsu inda suka yi gudun hijira a sassan yankunan kasar da kuma kasashen da suke makwabtaka da su a cewar majalisar ɗinkin duniya da Dakalu Hamidu Tidai na cikin gwamnatin Sudan ne a matsayin mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar karkashin jagorancin kwamandan rundunar sojin kasar General Abdul Fattah Al-Burhan amma bangarorin biyu suka shiga cikin tsama mai wuya dangane da shirin mika mulki ga fararen hula karkashin tsarin dimokuraɗiyya da kuma dagulewar al'amura a tsakaninsu kan batun da ya shafi haɗewar dakarun kai ɗaukin gaggawa da sojojin ƙasar lamar. lamarin da ya rikide zuwa yakin basasa kamfanin dillancin labaran Reuters ya habarto cewa a baya-bayan nan kungiyar raya harkar tattalin arzikin kasashen yankin gabashin Afirka ta IGAD ta yi ta yin shiga tsakanin gwamnatin sojin Sudan da kuma na dakarun kai ɗaukin gaggawa ta hanyoyin da suka hada da gudanar da wani zaman taro a tsakaninsu wanda ɓangarorin biyu suka amince da shirin a tsakiyar watan Disamba sannan a kwanakin da suka gabata majalisar gudanar da mulkin Sudan ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwaryen ƙasa kasar ta sanar da cewa ta samu goron gayyata daga kungiyar igat domin halartar taron kolin kasar uganda kan sudan da somalia inda majalisar ta yi la'akari a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa babu buƙatar gudanar da wani taro don tattaunawa kan kasar sudan kafin aiwatar da sakamakon taron da ya gabata a jibuti a nashi bangaren muhammad da kalu hamidati ya sanar ta hanyar shafin sa na dandalin x cewa zai amsa goron gayyatar kungiyar igat na halartar zaman taronta na uganda bacewarsa daga idan mutane na tsawon watanni muhammad hamdan da kalu hamidati ya bayyana a baya-bayan nan inda ya gudanar da ziyarar rangadi a kasashen yankin gabashin afirka da ya hada da ziyarar wasu kasashen afirka da kuma ganawa da masu faɗa a ji a sudan abin lura a nan shine cewa kungiyar raya tattalin arzikin kasashen kungiyar yankin gabashin afirka ta igat kungiya ce ta gwamnatocin kasashen afirka da aka kafa ta tun a shekara ta 1996 kuma herkwatar ta tana kasar jibuti kuma ta kunshi kasashen gabashin afirka wato habasha kenya uganda somalia jibuti eritrea sudan da sudan ta kudu kafin nan dai shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ki amincewa da matakin kungiyar egat na gayyatar muhammad hamdan da kalu hamidati halartar zaman taron kungiyar don haka a makon da ya gabata gwamnatin sudan ta fitar da sanarwar kin amincewarta da batun halartar jagoran 'yan tawayen kasarta muhammad hamdan da kalu hamidati halartar zaman babban taron koli na kungiyar ta igat karo na 42 da aka shirya gudanarwa a kasar uganda yayin da kwamandan rundunar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ya sanar da amincewarsa da halartar zaman taron wanda zai tattauna batun rikicin kasar ta sudan da dai sauran batutuwa a sanarwar da majalisar gudanar da mulkin sudan ƙarƙashin gwamnati rikon kwarar ƙasar ta fitar ta bayyana cewa gwamnatin sudan ta samu goron gayyata daga ƙungiyar igad domin halartar zaman taron da za a yi a birnin kampala fadar mulkin ƙasar uganda domin tattauna matsalar somaliya da abin da ke faruwa a sudan amma ba ta ganin akwai buƙatar gudanar da zaman taron koli ya tattauna batun ƙasar ta sudan kafin aiwatar da sakamakon zaman taron da ya gabata majalisar gudanar da mulki ta sudan ta bayyana a cikin sanarwar da ta fitar cewa tana ci gaba da aiwatar da dukkanin shirye-shiryen samar da zaman lafiya a sudan musamman ma shawarwarin da kungiyar ta igat ta gabatar sai gashi kungiyar ba ta yi azamar aiwatar da sakamakon taron na jibuti ba ta hanyar gayyato shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan general abdul fatah al burhan da kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kaluha hamidati kuma ba ta gabatar da dalilin da ya sanya ta ɗage batun gudanar da zaman kwamandojin biyu ba lamarin da aka cimma a zaman taron koli na jibuti a watan disamban shekarar da ta gabata a cewar sanarwar da kungiyar iga ta fitar ta bayyana cewa ta yi magana game da dalilan da suka hana yiwuwar gudanar da zaman taron da suka shafi matsaloli masu mahimmanci da suka janyo ɗage gudanar da zaman taron yayin da kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa ya kasance yana gudanar da ziyarar rangadi a tsakanin wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar a waɗannan ranaku majalisar gudanar da mulkin sudan ta ce suna jaddada cewa abin da ke faruwa a kasar sudan lamari ne da ya shafi harkokin cikin gida kuma matakin da sudan ta ɗauka na amincewa da shawarwarin ƙungiyar yankin baya nufin yin watsi da 'yancinta na warware matsalar sudan a tsakanin al'ummar ƙasarta. tun a ranar 11 ga watan janairu ne shugaban kasar jibuti ismail umar gole ya karbi jagorancin kungiyar igat bayan ya buƙaci ƙasashen da suke membobi a kungiyar da su gudanar da wani zaman taro na musamman a ƙasar uganda a ranar 18 ga wannan wata domin tattauna halin da ake ciki a sudan da kuma takaddamar da ke tsakanin habasha da somaliya a nashi bangaren kwamandan rundunar kai daukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa a shirye ke ya halarci zaman taro da kungiyar igad za ta shirya domin neman hanyar warware rikicin kasar sudan ta hanyar lumana a cikin wata sanarwa da hamidu ya fitar ya ce neman gudanar da zaman shiga tsakanin ya zo daidai da matsayin dakarunsa na goyon bayan samar da cikakken zaman lafiya wanda zai kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da ake yi a sudan gaba ɗaya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.